علمت نفس ما a yayin da haka zai wakana kowace rai za ta san abin da ta gabatar na ayyuka domin wannan rana.